الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبقى تولوجي تبطي يا الله صلاة ينسيتي بأمين شوين لوجي تبطي على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يننا safu gwaji ba gube ya tsawo ta ce 2017 kalendar miladiya ya ci gaba da karatu karatun littafin alhakul mubini alhadisu sadisu wal mi'a hadisin shi sun catu wucin an عثمان ibn عفان radiyallahu anhu عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه مسلم الحديث السابع والمئة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تلفا من الإبل في عقولها رواه مسلم الحديث الثامن والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم الحديث التاسع والمئة عن البراء بن عاذب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه رواه البخاري ومسلم الحديث العاشر والمئة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي inna ummati yud'auna yawm al-qiyama gurran muhajjalina min athar al-wudu rawahu al-bukhari wa igu jabuko man ga al-hadith as-sadis wal mi'a hadith ya shi tun cha tugu an usman ibn affan da ba usman ibn affan radiyallahu anhu sai tu daga ni bi ga kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tuciyar sai ci na minci su kwa tabbata ya na gan khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama zane ja alkhairi ga mine wani ngai zane ga da wa limi alqur'an umake da ilimi alqur'an wu zan go ci jina rawahu muslim hadithin na lawu kedi za a yi hidde falala a madi alkhairi a madi daraja gan shi nan zane lotun kirki nan daraja wa ce zane lotu kirki nan zane latun farilla lon ce la nafila jibiu mai la ramu lugwa nan daraju ga zane laifin la lon mai ji gangani bai tuyan la lon ya nan zane kwa alkur'anu fiti umuji fahimta wucuji wa wuce lotun juyi ena alkur'anu gunjina wai laje na alkur'anu gundu lugwana wai la lugwana daraja ya zane gan zane lofirin na nan ko ji fahimtu mini yana hadisin ne ke wube na nan muhimmancin ilimin alkur'anu wa ebo da waga da ilimin alkur'ani waga de albarka waga da ilimin alkur'ani waga da rabo de da ilimin alkur'ani waga de latu oga da ilimi alquran oga da gugota oga da ilimi alquran wa la la aljanna oga da ilimi alquran wa la da jiki wa la alquran tan waza ifo ya alkiyami oga da ilimi Alƙur'an shata fe kiya zan be da no ga ba alquran gune oga ke da ilimi alquran to la ta zakirki amma ngo le zo ma alquran ba kawai wala ku kyanya ji kokaro ko alkur'ano fiti ebe wannan ya gbando na je yan doci mini alkur'ano fiye gugba na ke mi wasa nuro mini wale gabe be ma. mun je zula alkur'ano mun ba ko la kur'ano ku fiti kawai ha ji kokaro ke na alkur'ani ga na waje fahimto wace wala wala da tun awari jiji agba kur'ano amma kur'ano ba sarawai sai ita kiyamu laili amma masiba na jimbiya musulmi shi na ungana to kafiri da yahudi bai nasara shi jinin ngole umaji ga umma qur'ani ba ga yuzura amma uji ina alqur'ani ga ganin uji fahimta ko ban ba ne goro ke cinin nga da wono de de mini ina alqur'ani hadisi ne ke ube no wa ga jeili mi ga soili ilimi da ilimi usa ga khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu wa ilimi qur'anu wa mutike lawuzan goci rawahu muslim fugaci society hilayinin nan illa qalila aga ba zayan zai ji dai ilimi nan zan goci ya fani wa papata nan za wuke graduate fi fuwa gon nabu za wuke da master so za wuke da o, za wuke da NCE za wuke da diploma wa je gani amma an gole kakune zaje tsaye ga na fatan zugu da kyarwa ya zai ne kpaya ya zawo ki kukura da fiti fa abun ba zai ba za ta yi daily mina ba a wa ya zan ko ko a ga zawo ki kukura da fiti a ci ya fasara yana alkura ne ganin ko a ga zawo ki ya kukura da fiti bai to hadisi ya maji gane wa amma ba su sunne ya ni sallallahu alaihi wasallam da kyar ai fa da irin na yoto ko ya bonu ya doctor mai professor kashi a dikiya a satuji ga ya fala mariya zahirin na ja Allah kiyaye alkurani je ne ya zuzo bai na re wale ga yammancin da ta ajin shishi e gida ga fiye lima wa sun suke wa gujin mawani nga fiye ingilishi wa sun fuke wa gungara igin na gwanin a mejin na ma kurani ba yammanci e ma ji damuwa Wai e ji sallah wani sallah da lokaci muhimmanci ma ji damuwa makaranta islamiyya na lu da na wajen kiya wani luwa wata su kodi wa ba kpata amma ngai makaranta boko ni lu da ne ga wani luwa yau wa ga su ku ba kpata nga ku iki ni lawun jike ni nga ji wuce dana ga yi ga shi shi fi zuzu bi addini bi ilimi addini ma wale zan wace shi shunga wace wa mu qur'anu goga ga bi da makaranta da lalu qur'anu bi ma ngai ji wuce ga jina amma n gayi boko su kun wada digiri jiji dole wọn á je gánà ọjí digiri na wọn á je gánà ọjí masters wọn á jẹ gánà ọjí phd na amma to sun je da sun yace ce wallahi ilimi alqur'ani o da fasara ina alqur'ani ga nomo to lutun ni biyu ga shi shi wa alqur'ani ce ya mu ko yi fahimta ga go Allahu alam al hadithu sabi wal mi'a an abi musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. tuciye ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga ta'ahadu hadha alquran yato alquran nan fa huwa alladhi nafsi bi yadi miji bai yasu rai mi da gugure Lauwa, shaddu talafan min min al-ibli fi uquliha wajin ce zagno bayi gake min rafu na gona walige wani jaya daga ba na guba na wani rawa muslim yana hadisin ne ganin waga alkur'an ku fiti ofe jiki ofe wa lokaci na gajin muraja nan waga ma alkur'anu ba ci allah wo ci amma ba ni wa lokaci na wafe fe layi ba ebo bi ajiki mo ebo bi abata mo ko ko fe be cika ma mai ebo na waga alkur'anu lugo ci yi ba nga jiki nga bi ci misali ba ni zane zane gege nan ya zage wage gbegbeki daba ni wa waga wa wani ẹ̀yà eh? eh, tọ̀ misali bá ní wọ̀ ṣíṣe wọ̀gọ́ wọ̀ ìgbègbè òṣì lé ẹ̀yà wọn wọ̀gọ́ ẹ̀yà wọn tí wọ̀gá dùn wà jíjì kó wá kún tí ó kún tí ẹ̀yà jọ a ń gbogbo ẹ̀ ń gbé kàìmú wọn ń gbé ẹgbẹ́ ní méjì àńgálà mi tèmi rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tọ́ misali gbẹ́ọ̀tọ̀ ìrẹ́tọ̀ wọn ló èjì gbèsè wọ́n ti dá káàdì yìí dé wọn ló èjì káàdì yìí kó wọ́n dé káàdì yìí wọ́n gẹ́gẹ́ ní oṣù kọ̀ọ̀tà káàdì lábẹ́ tí ó ń wọ́n lá kéèjì wá ní káàdì yìí nà gùn náà káṣí wọ́n tí wọ́n wo moto ya kwe kata mbote wa da waka wani yoro shi waka da wurin washi ya fayin ga biki ya ga like ngo le wo ga ji ka to cha yin no ci majani ka mu ji wo biyu ne ngo le yin to maji da nan ga ike ga ri gina da den wo ga wa so dan wuci fi ya wo ji ji ko ga wọ́n wíṣù sọ́dá ọgọ́ wà dáwà oró lóòlò láàdé sátẹ̀ǹtì ẹwà àdé oró wọn àná tó ọmọ ẹdí wọn ṣùgbọ́n ga wọ́n ti kí a wọ́n wù dáwọn ká jẹ̀bi àbí tú àsàrà mú bà. ìmọ̀ àná ọ̀gá kàásì káwọn àìzọ̀gbú ọ̀gá fi fìtí wa ní yípo òkòrò tí ó yẹ ìzọ̀gbú òun tí ọba òun ló jẹ́ náà ńgá jẹ́ náà fún wadda abin shi shi kasuwa a jiki a wa da tantancewa ma wa jiki ne al'ilmu saidun wal kitabatu dubu. Ah. alhadisu samin wal mi'a ya shi sun shatu ta. ana biyo da radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam la tajalu buyutakum maqabir e ga lai me ya je makabarta mu inna shaytan e ga lai me ya je mazuga ta mu inna shaytan lil shaytan yafiru min albayt alladhi tuqra'u fi surati al-baqara wa an fi bici daga mi ne ba surati al-baqara guna rawahu muslim mun gare ta hadisin ne ga dokun bi al-qur'ani badan bu dokun bai sauti ba kare ba dambo ebo na shaitan bai ji ni bai zade da shi a ka kiyo aga diya daga babu emina aga egbe wani bebe ma hadisin na ke lawo ke dai ba badu dambo ji sallah dambo ba kuranu dambo da sauransu ibada ya wuce mai juji wawan ejuji eh makabarta buwa na bene makabarta na masu gata ba ne so zanen Allah ya samu dace rawahu muslim al hadithu tasu wal mi'a hadith ne shi su chatu mutuwani anil barra ibn azib radiyallahu anhu qala na samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tin wa zaytun lawa wala tuciyan ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba wat-tin wa zaytun na fama samitu ahadan ahsana sautan minhu mille zayen na bere wani da shi bari ne sallallahu alaihi wasallam na rawahu bukhari wa muslim wa ne ga hadisin ne na wuna ya la ga ba alquran mun ji kiyo eh mun la be rusha bo zayin alquran bi aswati kumbu ngo le amma wa ki aji kiyo wa ki amini ji wala ko ke be ji unnecessary temptation òfin gba kuraani kéde kó ní nàmà rẹ wọn lé nnọsọ di kí a nnọsọ jí déédé a wọn déédé mọ adéyítà fẹ bìdá olùkura bìdí àjẹ ẹzíjọ yẹn lè ṣe gba kuraani náà ń gbọ ẹ zu dépi wá péré yà gẹtí mọsálà ń ṣiyọ náà kó ẹ jẹ fẹyìntà ko. ko misali ba ne a gan wagai ba su duha kafin beji takbiru zumumo ali sun ci man ji gunja so amma wadda gagba kuranu a kijin wajen amfani da bere wangi ya zama ya dagba alukuranu ba wani mutum guje ɗin kuranu ba wa lo ba mun lo bere na sosa kula ya wani wala mawuce ba wagai bere zama ya ci wai sun lẹ́bẹ̀rẹ̀ náà tó yá wọ́dé ló bá mọ̀ ń di kí ọ ń lákàtún wúwe. zando shiga sudai su sun zando shiga shirai mu sun zando shiga zakazan wani sun zando shiga zakazan wani sa bere ne to ko jin a wani wala jafani wani sai wa da bugawa da sanfiya zando ci ẹ bọ́gọ́ wà ní gan wàtò ọjà bẹ̀rẹ̀ sí kí ọ lúgbà bẹ̀rẹ̀ olú tájú ga alukùránù bẹ́ẹ̀. rawahu bukhari wa muslim al-hadith al-ashir wal shi sun ci atu guwe an abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gan wani tuci ya ce ta sallam ga inna ummati lalla aluma yami yud'auna yawmal a ya kwali kiyami gurran fiska ya fe bana muhajjali ne ya gwaji gabi ci ma fe bana min asari wudu ya wa alama lula da rawawul bukhari wa muslim al-imam bukhari wa muslim ga gudo wale gan hadisin na wani lawu etiyan falalayan alula jiyan zaga alula jin wudu jin jo alaji fi zale fiya alaji wen beza daraja ko Hmm. alama wọn la fiska zabe gwaze gebi cishi o wọn ló bane foyan alkiyani amma ba na wuji gamba ni a mi kuma yi tila gurrata wu fali ya fa'alna indi rajin ya biyu raira a cin gaga wuya ya ganyi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga kafin ya wannan ba ne gaji daidai na sai ci ala duya ba ne ga cin bici na sai ci fagani biyi والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك